شب Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na zauren shekaru Muhammadu Gurur, shirin da ya saba za mu kawo wannan kafa ta farko sai da mita 97.3 ku da kuma ke ba ku dama ku yi tambaya yayin da muke kasancewa da malam kai tsaye a zauren nasa mai albarka kuma yau ma malam ya kimtsa ya zauna domin mu ɗora daga inda muka tsaya aka maka lahu barka da shigowa cikin zauren. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a karama kallahu da mai aka shigo a matsayin tsaraba. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مخصوص على رمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله to bisa abinda za mu buɗe shirin da shi shine da ya shafi wato wai ana cewa likulli makanin makal kowane guri da irin magana da ya kamata a yi masa ma kowace magana da ya kamata wato a yi ta ah, abinda za mu magana a kai shirin watan da ake fuskanta na azumi amma kafin nan bari mu taba shi wannan wata na sha'aban da ake ciki wannan wata na sha'aban wata ne mai alfarmar girma shi ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wato an ga yana yawan azumi a cikin wannan wata ɗin sai aka tambaye shi ko me yasa ya rasulullah kake yawaita azumi a cikin wannan wata yake saboda wata ne wadda mutane sun rakkana da gabarinsa kasan yanzu duk tunanin mutane ya koma kan watan ramadan so ba a tuna cewa wannan wata yana da wata alfarma kowa ɗaukinsa zuwa ramadan cikin wata goma sha biyu da Allah ya yi mun ga hadisi ya ce ranar litinin da alhamis ana daga ayyukan mutane a kai su wajen ubangiji annabi yake saboda wannan ya yake yawaita azumin litinin da alhamis ta haka kuma a cikin watanni goma sha biyu akwai watan da ake kaiwa ayyukan mutane gaban Allah wato shi ne a yi makin ko kuma ba a yi makin ba wannan watan shawwal din shi ne yana da Allah ce shi yasa yake yawaita yin azumi a ciki domin in an nuka ayyukan mutane a cikin shekara to ya zamanto wannan azumin ya taimaka wajen tarin yawan ayyukan alhairai a lokacin da za a kai ayyukan mutane wani yana ɗaya daga cikin hikimar da yasa wanzu Allah yake yawaita azumi a ciki amma idan ya kai rabin watan kan bar azumin sai dai azumin da ya shafi ko litinin ko alhamis amma idan watan ya kama ya fara azumi ya kan yi kamar ma ba zai sha ruwa ba ana kullum azumi yake yi amma in an kai rabi to kan bari wannan hikima ta ɗaya kenan na ga wanda yake son za a kai aikinsa da yawan azumi a cikin wannan watan to yayi azumi saboda tabbas za a kai ayyukan mu na shekara guda a citsiye su a gaban ubangiji a yi makin na karba ko rashin karba muna roƙon a karba muna roƙon a yawaita mana ayyuka a ciki sai mu yawaita yin azumi duk da dai cewa ya yi kusa ya rabin domin ayyau yana da wajen takwas ne ko tara ko ko nawa ne kam sha uku ma to kaga ana maganan sha uku to kaga ai yayi kusancin ya rabin sha hudu sha biyar ba shine da ya ci rabi ba to shi kenan so da wanda bai samu ba kaga akwai gobe litinin sai ya azumi da a miƙa tare da shi Allah ubangiji ya taimake mu abu na ɗaya kenan abu na biyu Allah ya ce shi wannan wata din ana daga ayyukan mutane kamar yadda na ambata bayan mutane sun na ba sa ibadar waɗanda duk suka ana daga ayyukansu zuwa ga wannan abu na uku malamai suka ce kamar yin wata yin azumi a cikin wannan wata na sha'aban kamar mutum yana horar da ransa ne ko yana sabar mata da yin azumi kafin azumin ramadan ɗin ya zo mm. da yawa wasu za ka ga idan azumin ya zo sai ka ga mutum gashi jijjege da shi da ƙarfinsa da komai amma kafin sha biyun rana ya yi la'asar <laughs> eh, sai ga mutane sun yi shame-shame sun kwanta don ka tambaye su mene ne yake faruwa ya ce azumi so mutane kamar sun saba da ci da sha kullum wani in ba azumin ake ba zai ci abinci ya kai sau uku a rana su kaga wannan ma ina ganin ya yi yawa a ce za ka ci abinci har sau uku a wuni da kwana ya kamata in ka ci sau ɗaya in ka ci na biyu ya isa haka wannan ko kana da wadata ya kamata don ka su lafiya akan wannan sauran ka rinka dan shan ruwa shi kenan kana haɗawa Gama wani za ka samu yana cin abinci ya fi sau uku don wani akwai abin karyawa sha ɗaya ma akwai abinci ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu akwai abincin rana da yamma akwai doya da ƙoyi a bakin kasuwa sannan kuma eh, da magariba tsakanin sallar isha akwai tuwo kaga fudu kenan sannan kuma akwai na kwanciya wani mutum zai kwanci ma sai ya ci abinci wannan ai da wuya ka samu lafiya ma yadda ya kamata wadda wannan ciki da kake kallon sa in dai kullum cika shi kake yi to zai jawo maka matsaloli da yawa hmm. matsalar kasala matsalar kekasewar zuciya matsalar yawan bacci matsalar kuma cututtuka da yawan kumburin ciki da yawan shiga banɗaki duk wannan yana jawowa idan ne kullum cika shi kake fal don baya iya tasarrufin abin da kake tura masa hmm. ka ta sahabbai da suka ce na hannu kaumun la na akul hatta juwa mu mutane ne ba ma cin ba mu cin abinci sai mun ji yunwa fa idza na lam nashba idan kuma muka ci ba za mu koshi ba so haka yake sai ka raba dama annabi ya ce ka raba cikin kashi uku daya abinci daya ruwan sha daya numfashi wannan dan ka samu lafiyar kanka likita kenan hmm. daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so wannan suka ce yana zamantowa kamar horar da zuciya ko horar da rai wajen ta saba da yin azumi yanzu a ce kayi azumi goma sha biyar ko kayi sha hudu to ayi ramadan ya zo a sauwaƙe za ka yi saboda haka in ramadan ya zo ka ɗauki azumin farkon wa ba damuwa za ka ba don ka riga ka yi tarbiyyar rai ɗin akan wannan so wannan yana daga cikin abin da ake sannan kuma ibada ce mai girma so wannan wata nan shi aban ana son ayi haka amma ga shi lokaci ya ƙure saura kwana biyu ne muna gani ya kai kila sha biyar ɗin. sai dai masu yin azumin litinin da alhamis za su iya sadarwa da wannan to banda wannan idan ka gama me ya kamata kai shiri kuma don karban watan ramadan watan ramadan din nan mutane sun karkasu gida-gida daban-daban akwai waɗanda suke da burin yin azumin ramadan ya zo wani burinsa shi ne ya samu ya ɗinka riga ranar idi bai ma damu da azuminsa ba shi kawai da ya za a yi idi ranar sallah to ya za a yi a yi ɗinkin sallah wannan ba shi ne gold ɗin ba ba ne zinariyar ba wani kuma yana karban watan ramadan cewa wata ne idan ya zo ana yin barci idan wani za ka yana cewa tun da ya kwanta da ya su tun da ya kwanta bai tashi ba sai da aka kira a zahara ai ba gwanin ta kai ba ana ana son ka karanta wani abu na alkur'ani ana son kai wani abu na ibada amma kana ba mutane tun daga kwanta ba kama tashi ba wani kuma ma idan ya tashi wai da karfe goma ko sha ɗayan dare yake cin abinci wai ya yi su saboda ya zarce shi kenan zai tabbaci har har asuba ta zo ta wuce wani da haka yake karban abin nan wani ko yana nan yana ganin cewa watan ramadan ya yi ya zo ana ba da kyaututtuka na abinci shi kenan iya burinsa akan wannan shi kuma shi ba zai ma yi kyautar ba sai dai kawai ya zauna yana jiran a bashi wani kuma za ka ga cewa kawai yana burin da ya azumi ya zo akwai wasu abubuwansa ko don zai tsadar kaya a cikin azumi ko don zai sayar da mutane a tamfa da tsada ko zai sayar da shinkafa da tsada ko zai sayar da sukari da tsada yana burin wata ramadan ya zo kowa da irin burinsa da yake burin ramadan ya zo amma magabata da mai suke burin azumi ya zo ya same su na farko tun daga rajab suke fara addu'a su roƙi Allah cewa Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan Allah kai mana albarka cikin watan Rajab kai mana albarka cikin watan Sha'ban ka isar da mu Ramadan domin mu yi bauta dan haka suna dokin su ga wata na azumi ya zo akwai wanda yake da burin zai yi sauka ɗaya ta alƙur'ani akwai mai burin zai sauka biyu na alkur'ani akwai mai burin zai sauka uku na alkur'ani akwai mai burin zai yi kiyamun laili akwai wanda zai yi sadaka akwai wanda zai ciyar da mutane abinci akwai wanda zai ɗinka wa wasu marayu kaya akwai waɗanda za su tafi umra akwai dai abubuwa iri daban-daban waɗanda su suke da buri sabanin wasu da yawa daga cikinmu wanda wani yana burin kawai yanzu ya tara kayansa ne in sukari ne ya rufe wato za a sha suga ni goma ga dalilin ma da za ka ajiye suga wai dan in yi tsada mutane saboda ramadan in yazo ka sayar da tsada ba wani abu da na dubban azumi na cewa sai na sha sukari da azumi ba wani wannan wallahi babu dalili na sai na sha lemo idan ne azumi in kuma kana ajiyewa don kai tsada kawai abin da manzo Allah yake shine in ci dibino daga farko ko mm. in ban samu ban sha bakin ruwa sannan in ci garin kwaki na ko rogo na da na samu ko kuma tuwon da na yi mm. babban abin da ake nema azumi na ya tsira daga dukkan abin da za su bata shi wannan shine babban buri amma wai kawai wani dan kasuwa ya ajiye abu kaza bari ya tsada saboda sai ni ban ga dalilin da mutane sai sun sha sukari ba in azumi yayi <laughs> ba wanda yake domin ko ana dubban buɗe baki ba a ce sai na sha suga ba hmm. kuma ba ana dubban buɗe baki ba cewa aka sai na sha lemo ba ai wannan abubuwan da masu ake tattarawa su ta yin tsadar ko kallafa mu mutane ne suke kallafa mu kansu sannan sai yan kasuwa su samu damar kallafa musu hmm. su ɗafe su ɗora musu tunda yanzu ka mayar da dole sai ka sha lemo dole sai ka ci ayaba dole sai ka sha sukari ba wanda ya dora maka wannan da haka ɗan kasuwa ya rike su gansa wallahi in ga yadda ne mutane tsada ne ya rike in mai lemo ne ya rike dan babu sharaɗi babu ladabi na cewa sai na yi buɗe baki da ayaba ko sai na yi buɗe baki da lemo ko sai na yi buɗe baki da wani abu wanda yake kama da wannan ma kawai abin da annabi yake shi ne eh, in ci dibino kuma kaga mutane ma ba sa kukan dibinon ya yi tsada amma duk koke-koken da ake shine suga ya yi tsada ko hmm. shinkawa ta yi tsada lemo ya yi tsada dukkan kuma ba wani wanda yake ladabi ne na buɗe baki a ciki kawai ma in ban samu dibino ba da zai sha bakin ruwa shi kenan fa sannan in ci garin kwaki nan ko kuma in ci shinkafa ta ko in ci abin da na samu ko rogo duka shi Allah abin da yake kallo kawai buɗe bakin za ka yi shi ne wannan kawai shi ake da bukata kayi sunnar annabi wajen suhur kayi abin sau daga magabata suna tattalin wannan wata kuma suna begen watan ya zo ta hanyar su wato su yi ibada don haka akwai mai burin ya sauke alkurani akwai mai burin ya yi mun lai shi yasa a cikin ruwayar da ake ba wa cikin magabata cewa idan ramadan ya zo imam malik in ban manta ba ta karatun hadisi ma yana ajiye shi sai dai karatun alkur'ani sai salloli sai addu'o'i sai istighfari ana son ka karbi watan ramadan da yawan tuba da Allah jama'a duk wanda ya san yana ciwa-ciwa da watannin nan da suka wuce a baya sana'ar ka ta akwai haram maganganunka akwai haram harkokinka akwai haram akwai zunubai da yawa so don Allah ka tuba ka shiga ramadan a matsayin wankakken mutum wanda ba shi da laifin komai ka tuba ma Allah ka shiga azumin da haka ka roƙi Allah kuma ya baka damar iya tsayuwar dare cikin wannan wata din Allah ya sanya ka cikin masu qiyamul layl alladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ka roƙi Allah kafin watan ya zo wataƙila za ka samu dacewa in Allah ya amsa maka sai ya sa maka kwaɗayin ibada kuma ya baka karfin niyya ka yawaita fari kafin azumin yabo ka yawaita salatoci da annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi tawassuli da su ka ce Allah ya kai ka Ramadan kuma ya baka ikon aikata ayyuka nagartattu ka roƙi Allah ya saka ka cikin masu yin sadaka ko da da tsagin dubino ko da da tsagin dubino ne ka yi haka maka roƙi Allah za ka saka a cikin wannan watan da zai zo ya saka ka cikin waɗanda za su yi ma koda maraya guda ɗaya ne rigar sallah wanda aiki ne na gari wanda zai ciyar da al'umma kuma zai yi ibada sa'annan ka roƙi Allah ya raba ka da kasala da yawan bacci maras amfani ya zamanto cewa kana cikin kanu kalilan minan laili ma ya hajaru hmm. kaɗan ne ma cikin daren suke bacci bil ashari lokacin suhur ma na istighfari suke yi so irin wannan rayuwar ake da shi da irin waɗannan abubuwa ake da buƙatar a karɓe watan ramadan ka karɓi watan ramadan da niyyar za ka sauke wani abu na alƙur'ani ko da ba za ka iya karanta alƙur'anin duka ba na san dai musulmi ko da daga alamtara zuwa nashi ne ya haddace to ya tsaya ya ta karanta su in kuma za ka iya budawa ka karanta to ka buda ka karanta za ka iya saukewa ka sauke ka zamanto haka cikin waɗanda za su zamanto masu raya wannan ka roƙi Allah ya baka dama kafin watan ya zo ka samu damar cewa za ka iya shiga cikin masu tsayuwar dare man kama ramadana imanin wa saban wasu lahu ma taqaddam wanda duk ya tsaya sallar tarawihi hmm. to za a ba za a gafarta masa zunubansa ka roƙi Allah ya sanya ta cikin mutanen da za su kame harshen su daga barin mita da annamimanci da giba da zagin mutane da radar mutane domin waɗannan abubuwa suna iya ɓata ko kuma su nakasta maka lada a wajen shi Allah ta fara wa ta'ala saboda Sau da irin waɗannan ne ake karɓar azumi a karɓe shi da kyakkyawan niyya da tuba ga Allah da komawa ga Allah da istighfari ga Allah da roƙon Allah yawanta ibada ire-iren waɗannan abubuwa su ne burin da ya kamata kan adam ya karɓi watan ramadan daga yanzu ya kamata ka fara roƙon Allah cikin waɗannan abubuwa da muka ambata Allah ya ba ka dama idan azumin ya zo ka samu ka tsaya da yin su a cikin wannan watan Allah muke roƙo ya bada muwafaka kuma ya mana albarka a watan Rajab ya yi mana cikin sha'aban din nan da muke ciki ya isar da mu watan ramadan da kuma ba mu ikon aikata ayyuka waɗanda shi Allah ta baraka wa ta'ala yake so abu na ƙarshe shine idan watan ya wata ne da ake amsa addu'a akwai hadisi ya ce lokacin da za ka yi buɗe baki addu'ar ka ba abin jefarwa ba ne ana karɓanta amma wasu malamai suna cewa daga ketron alfijir in dai akwai azumi a bakinka har zuwa faduwar rana duk lokacin karban addu'ar ka ne don haka ka yawaita ma kanka addu'a ka yi magarinku addu'a da iyayenka da ƙasarka da jiharka da dukkan sauran al'ummar musulmai ka nema musu sauki kada ka yi kyashi da hasada na ba za ka yi wannan addu'o'in da muka faɗa ba ka yi ma kanka ka yi ma iyayenka ka yi ma iyalanka kai ma 'ya'yanka kai yi ma al'ummar musulmai ka ma jiharka ka yi ma kasarka ka yi ma musulmai gaba da manzo Allah yake duk wanda ya addu'a akan wani mutum to mala'ika kuma yana cewa kai ma kana da misalin wannan abin da ka roƙa musu ashe kenan ma ka yi ta addu'a ma wasu yi ma kai ne da haka kada mu zama masu hasada da kyashi wani yana jin cewa zai yi mugunta to ba haka bane na ƙarshe shi ne cewa kada ka ji an ce ana amsa addu'o'i ka tsaya kana yin addu'ar mugunta akan wani ko ka ce jarin wani Allah ya sa ya karye ko kuma Allah ya gama shi da wannan Allah ba zai karba ba walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da bil khairi la qudiya ilayhim ajaluhum da zan gaggauta karban addu'a mummuna da kuke yi makawo kanku da duk na kashe ku saboda kafin kai ma wani mummunan addu'a wani ya maka hmm. da haka da Allah yana karba da duk mun mutu to Allah baya karba dan haka karka wahalar da kanka ka bata ma kanka lokaci a banza kana yi ma wani mugunta amma yana da kyau yi addu'a Allah ya kare musulmai daga sharrin kaza daga sharrin kaza daga kaza daga kaza wannan duka yana da da kyau domin kana neman kariya ne a wajen Allah hmm. amma ka ayyana wani mutum kai masa mummunar addu'a wannan ko kai Allah baya so ba ya kuma karba ma zai ba idan kai wasa ma sai a fitine ka da abin da kake nema ma wancan kai a jarrabe ka da shi a ga yadda za ka yi don haka mu zamanto mutanen kirki salihan bayi waɗanda suke ƙaunar junansu kuma suke taimaka ma junansu kuma suke yi ma junansu roƙon alheri da fatar alheri da kuma nema wa juna tsari daga sharri da wani abin da zai zamanto ba a son ganinsa a cikin rayuwa Allah ya taimake mu wannan Allah ta kada zai ya samu kula da wannan matashiya da muka zama saurara da fatan za mu gyara mu kuma kiyaye. Mun shirin da su na shiga Ramadan cikin aminci da wani samu dukkan albarkar da ake nema a ciki. Sifili Ta ɗaya biyu hudu uku uku uku bakwai wato uku uku bakwai ɗaya sifili za a kira domin yin tambaya a cikin zauren kamar yadda aka saba. Assalamu alaikum. alaikum salam wake magana daga ina ala ya ya kai da jirgin malami ba ta alkhairi ne magana wa ya sa yi kan yawa jari sai ke nake kira kada ga murya ba ma jin ka sosai gaskiya alhamdulillah kana jina ina jin to malam muna ba ta alkhairi Allah ya gudana ya shiga mai ba amin a gana lafiya amin malam alhamdulillah ramadan karim insha Allah yana nan a kan yajin mu ba hmm. Ah, na farko dai malam zai rage sarki ah, da ya dangane da abin da ya shafi mu matasa kenan yadda yawanci a ah, idan ya zo ne sai ka samu ga baki daya ba lokacin da mutum zai zauna ya ɗan wani a yadda dai ake cikin kasan nan ake cikin wani kurakure dai amma ga mutum ya zauna a majalisa ma'ana ya zauna yana ta yawanci a hmm. kuma ta lokacin da suru kan yi ba. Sai da kirki da malam kira a yi kira da irin wannan mutane. Hmm. Hmm. Sai kuma abin da ya shafi tambaya ta azumi ne ake juna kama abin da ya kama guda idan kamar sha biyar. Hmm. To saboda wata tana damuna aka sari yawanci da ban samu na kammala shi ba. Sai kuma gashi nan na fara rajab kuma shafan gashi nan ya fi rabawa. Ya zan abin nan zan bar sauran ne eh, bayan Ramadan su gaba da ƙari da ko a zan zan bari tukuna gaba ki sauran da suka sauran. Sauran sha biyar ɗin ne suka saura ko kuma dai. kaulani haka ne ga sha hudu sha hudu ya saura a haɓaka ɗaya guda ɗaya kawai ka yi gyan eh ma'ana ya to a cikin guda ɗaya na samu ne wannan kuma ya ɗan hana ni abin nan yawanci ne nake jiran ta jera su ne a cikin wannan shafan ko kuma a zan bari da yanzu da ɗan tsallake da alƙinin da gidan ɗan bawa ita ma wannan damun da za a samu lafiyar na'am gabata dama ita ma ta ɗan wannan ko da yana da ɗan lokacin ya riga shi Lokacin kuma ya riga shi kuma ma ba mu da tabbacin cewa za mu kai ramadan din tukun shi ne ma babban babbar matsala ce wanda ya kamata mutane kamar da annabi ya faɗa cewa dainun lahi aula an yi wafa bashin da ubangiji yake bi shi ya fi cancanta kowa ya biya kamar yanzu ya san cewa allah yana bin sa bashi watakila da mutum yake zai ka shi ne barazana zai kai shi wajen kin sanda hmm. da yake ya tara mutane su ba shi haƙuri ko kuma shi da kansa ya ba da haƙuri hmm. amma a ce maka ramadan ya wuce ko aka samu shawwal aka samu zulkida aka samu zulhajji aka samu almuharram aka samu safar aka samu rabin awwal da rabi'u sani jimada awwal jimada sani a rajab kaga wata goma haram zo sha ban ban ana sha da duk baka raba bashin da ubangiji yake da ba akwai sakaci gaskiya akwai sakaci malam mu gaya maka gaskiya kai sakaci gaskiyar magana amma idan rashin lafiya ne to likitan ka yana da magana guda shi ne ya yi rubiyu ɗinka cewa ciwon kannan za ka iya yin azumi ko ba za ka iya yi ba idan dai za ka iya yin azumi da ciwo wajibi ne ka gaggauta ramawa domin ba ka san yadda rayuwar za ta kasance ba hmm. idan kuma ya maka wannan fatawar ka gaggauta ramawa ba har wani ramadan din ya zo to za ka yi ramadan din da ya zo sannan idan ramadan ya wuce za ka biya don ranar da za ka biya wannan azumin sai ka ba da mudun nabi wannan kuma haraji ne da tax da Allah ya dora mu. wanda Allah ya dora maka saboda jinkirin da ka masa ya baka wata goma sha ɗaya baka rama masa ba baka biya shi bashin sa ba so idan ka tashi biya sai caje ka da azumi da ba da nono wannan shine abin da ake ciki idan kuma yanzu za ka ɗauka kafin ramadan ya iso tunda sauran kwanakin za su ishe shi rama don haka ya ɗauki azumin ya rama wannan shine ra'ayin aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yake da hanyoyi kansa kafin ramadan ya rama shi don haka idan kana da lokaci kuma za ka iya rama to ka rama a yanzu wannan shi ne domin bai nuna mana baya iya yin azumin ba ga kamar baya iya yi ne kwata-kwata da ake maganar rashin lafiya ya hana shi rabawa to sai a tashi daga rabawa sai a koma babin su hmm. wannan kuma biya shi da cikin marasa lafiya hmm. to amma bai cancanci wannan alfarma ba domin zai iya yin azumi inda zai yi azumi to ba maganar cewa a koma ga ciyarwa sai dai a rama azumi domin shi dama Allah cewa idan kuna da rashin lafiya datun min ayyamin ukhra ku kirga ranakun azumin da kuka sha idan ya wuce sai ku rama ubangiji ya bada umarni tun baya ba amma baka karbi umarnin ba kuma ka zauna yanzu har yanzu ramadan ya zo ana nan ana bin ka bashi dainun lahi aula an yuwaffa mu ji annabi bashin Allah shi ya fi cancanta ka gaggauta biyan sa haka waɗannan kwanakin da suka rage kafin ramadan ya zo ka gaggauta ka biya Allah bashin sa tun kafin ya kai ka wajen yan sanda wannan shine abin da ya kamata ka yi tun kafin a kai ka wajen yan sanda kuma dai kasan yan sandan ubangiji a ah, ko Allah na tuwa sannan ba masu karbancin cin hanci ba ne ba su abinnan saboda haka ta yi kokari tabiya, biya tun da akwai lokaci wannan shi ne abin da ya zama wajibi a kanka idan ba ka da lafiya ya tabbata to ka tambayi likitanka zan iya za ka iya yin azumi idan ba za ka iya yi ba kana shan magani watakila kasuwar magan ka warke to sai mu gani idan wannan ne sai a ce bayan azumi sai karama ana da larura in kuma ciwon ya kai ciwon ma gaba daya likita ya hangi ciwon ba za ka iya yin azumin ba ne kwata-kwata domin idan kai azumin watakila ciwon zai karu mm. ya ce kar a yi azumin to ana ɗaukan ka a babin marasa lafiya nan kuma sai a koma ga babin da na fara faɗi na batuciya su mm. wannan shine abin da ya kamata maganar ta biyu da yake maganar matasa suna ta surutu to ai shi ɗin ma yi sakaci shi karan kansa da yake maganar matasa suna zama suna bata lokaci shi da duk mai yake yi bai rama azumin ba har zuwa yanzu shi ma ina ga ya shiga wani layi ne na na rabtana watakila ban ne san larurarsa ba mm. amma dai ya kwatanta ko ya faɗi abin da ya dace a ja hankalin mutane a kansa bai kamata da azumin nan mutane su share fili su ta azumi ai su ta musu ba mm. bai kamata su share fili su ta jahiyya ba bai kamata a ce za ka zauna a wannan watan ramadan din wai an sha ruwa yanzu ka yi buɗe baki ka ci arzikin ubangiji kai baka je gun karatu ba kai baka karanta alkur'ani ba kai baka zauna ka yi istighfari ba kawai ku zo majalisi ku zauna ku ta musu har sha biyun dare wannan ba ta lokaci ne kana da bukata kila ma za ka samu masu yin wannan bai da kuɗi bai da sana'ar da yake yi wanda zai amfani ma da ubangiji ya yi roƙo a wannan lokacin ya bashi aikin yi ya samu sana'ar da zai ya roƙi Allah ya bashi mata ya bashi gida ya bashi kuɗi ya bashi arziki ya bashi addini Duk ya amfani da su amma ya tsaya yana ta lokacin lokacinsa akan abin da bai da amfani a zo a zauna a yi ta jayayya ba ta da amfani ka koma wajen ubangiji kana da buƙatu iri daban-daban kana son lafiya kana son arziki kana son mata kana son ilimi kan abubuwan da kake so suna da yawa kuma Allah yana amsawa kamar ka zo ka zauna a majalisi kuna ta jijiyar wuya kai da wani kuna ta ruga ma juna a shar kuna tinuwa da watan Ramadan ai bai dace ba matasa da Allah a kula wannan lokaci ne na ribatar riba hmm. kada dan adam ya kuskure yayi asara ya bar lokutan da yake da dama zai iya mika ma ubangiji bukatunsa kuma bai mika ba hmm. yayi sakacin da Isa sake zama cikin rayuwar da ba ita nan ba idan ka rayu cikin wannan shekarar da talauci ko ka rayu cikin wannan shekarar da rashin aikin hmm. ko ka rayu cikin wannan shekarar da za ta wuce da rashin jari ko ka rayu baka gama makaranta ba ko ka rayu kana da wani abu to yanzu watan ya zo da duk waɗannan matsaloli ɗauke suka kai mu ubangiji ya maka maganin su zai ma maganin su hmm. wannan shi ne abin da ya kamata kai Allah ya ce maka amin Allah saka da alkhairi ya kama kallar da wannan bayani assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam alaman zaure barkan ku da waraka ina malam fata alheri muna godiya wa ke magana to sai dai kana tare da babba inda zai barkin gabas istroji da ziyarar alhaji Muhammad ina tambayar ka tambaya na ne kan baki zai yi wannan tambaya akan me ya zo yana kamar mutum ya zo yana bakontaka a gari na'am to sai sai ya zama baki ya shiga tsakanin ku kaman kuma kamar dai kamar misali kamar ni na karbi bakin to sai ya zama kuma mutumin nan ban san shi ba ban san ban san dan uwansa ba kuma sai Allah ya sa har ya tafi ban samu ban samu dama na biya wannan bakin ba to yaya za a yi da wannan lamarin kuma ya tafi kuma ban san inda zan same shi ba shine tambaya na aka na'am yawa lallai fatan wani lokaci mutane suna da ba ga waya za a yi baka sani ba wasan ka ba ka ba shi inda aka ce sai ka nemo mai rubutu sannan mu rubuta sai ka nemo shaidu duk wannan ka'idar da ubangiji ya saka ba ba ne ya ce da ita ba da ba shi muke shan wahala saboda muna watsi da harkokin ubangiji hmm. yanzu waya ne a hannunka misali idan ka shiga inda bai kamata ba za ta baka dama ba to ya za a yi a ta shigo ma Allah inda bai kamata ba shi ma ba zai ba da dama ba hmm. so to kacewa da aka je yayin da malam ya fara bayani akan mai tambayan bashin nan to abinda ya kamata idan an samu wannan wato irin wannan matsala yana son ka bashi amma ba su san shi ba su san ina za su biya masa to abinda ake shi ne sai kai masa sadaka biyar cewa Allah ya kai masa wannan ladan na abinda yake bin ka bashi hmm. ma idan kai sadaka kuma ya dawo to sai ka biya shi kudin sa saboda ba shi yasa ta yin sadakar ba dama in an rasa shi kamar yadda ɗan Saudi ya bayyana da haka idan ya dawo sai ka biya shi kudin sa kai kuma dadin sadakar a dawo maka da dawo da shi ka gurin ka wannan shi ne kawai shi dan Saudi da abin ya faru cewa mai ya Allah gashi nan na ba da wannan kudin a kai masa ladan idan muka zo lahira ya ce ba ya son lada to shi kenan baya bukatar sadaka a biya shi ko daga aiki na sannan ne kuma sai a dawo min da ladana Allah ta'ala alam na sallah saka da kiriya assalamu alaikum Ake magana daga ina? Allah bakari ya yake na ma bakari ma da suna zuwa daga Ka daga murya malam bakari. To masha Allah muna yin babban sai barka da wannan lokaci. Na'am. to ga tambayoyi na kamar haka hmm. eh, na farkon ne da sunan na saba kawo ta wannan zauren malam da Allah ya tsara jami'an kalin mutane. Na'am. Eh, muna tare? Muna dinka. Yawwa batun ranar juma'a nan malam bakar mutane ana sallah mutane suna magana har liman ya ya fara fita da Allah wani jan hankali zai yi wa mutane Eh, da ke shi malam fili na limamai ne ba sa kusa da mamu amma mu da ke mun ce mamu ne wallahi za ka ga man ya ciwo amma har su ga mutane su ne to ina matsayin sallar mutane ya ka kan tambaya na biyu mun fahimci wannan yawa to tambaya na na biyu kuma misali shi ne. hello Dubuya. ya tsura mata shugaba wayansa ya tsinke yau da wata gela insha Allah eh, malam bakari hakikatan wannan abin da ka faɗa abu ne na takaici kuma abin damuwa ne galibi wani lokacin ne nakan yi magana hmm. daga an sallame daga sallah nakan yi magana wa mutane kuma wallahi ni nakan yi magana ne saboda nima in sauke nauyin da yake kai na mutane dai sun sani kuma sun zama shaida in ka ci gaba da yi to wannan kai da ubangijinka abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya doya ma wani mutum ka yi shiru iya kalmar kenan da ya faɗa an hit ka yi shiru yace wal imamu ya khutubu a lokacin da ban yana ba huduba faqad gaut shi da yake ai ya yayi lagau malamai kuma sun fassara lagau fa yana iya rasar maka da juma'a gaba da shi sa za ga mai sharhur riyadu salihi ne da ya zo magana yana cewa hatta lokacin da liman yake hudu ba ba a yarda ka ciro biro ka rubuta wani abu da yake yi ba a hudu ba ka rubuta ba wai kai magana ba tukunna ka yi jutun ɗin wani abu hmm. ya ce wannan shi ma na gawo ne saboda annabi ya ja kunnen mutane ce in liman yana hudu ba to kowa shiru yake mai du'atul murshid wani littafi ne shi kuma abin da ya ce ya ce kowace ƙofar masallaci in masallaci yana da ƙofofi hudu to a kowace ƙofa akwai mala'ika su mala'ikun aikinsu shi ne su ba da ladan wanda ya zo a sa'ar farko su ba da lada a wanda ya zo da sa'a ta biyu su rubuta sunayensu kuma su kai ga ubangiji yake haka suke rubutawa a waɗannan ƙofofin duk waɗanda suke shiga yace amma daga lokacin da liman ya zo ce assalamu alaikum za a yi kiran sallah liman ya hudu ba sai ce suna rufe alƙalin su sun zama aiki a ah, su ma ba za su iya rubutun ba ba za su yi jotun ba sai kai dan adam ka zo ka yi jotun su ma ba za su yi ba wannan ba su ba mu je fagen magana ba hmm. su yi rubutun ma ba za su yi ba saboda su ba abin da suke sauraro shi ne liman hudu ba ka daina kallon limamin ka a matsayin ka san shi dan anguwar ku ne ba wannan ake kallo ba girman shari'ar za ka kalla da Allah ya shar'anta abin da yake faɗa yawa ba wai a don wani ayi yana ganin limamin masu ansu ne ya abokin su ne dan ajin su ne <laughs> saboda haka kenan ba zai ba zai ba zai ma gyara komai ba zai ma yi biyayya ba eh, to Allah ake yi ma da manzansa ba limamin ake yi ba saboda haka wanda ya ce ma wani shi ba wagana yake ba ya yi lagau Usainu ya faɗa a cikin littafinsa na sharhin riyadu salihi da yake za ka rasa juma'a wanda duk zai yi magana a lokacin da liman yake bayan mala'iki ko ma ba sa iya magana kai ba sa iya rubutu sai dai su saurari liman mai hudu ba wai a wannan lokacin ne wani yake buɗe wayar sai yana cajin wani yake buɗe wayar sai yana kiran wani na sha gaya ma hatta yan agaji na sha gaya musu na ce musu wallahi idan mun fara huduba to ka cewa mutum ya gyara sa kuma ba naka bane ba a yi kowane dan agaji ne ne ya zauna ba a magana wannan doka ce ta Allah doka ce wadda manzo Allah ya zo da ita in kana son ka girmama manzo Allah shi yasa wani lokacin za ka ga muna da awar mu da san manzon Allah mm. ga mu da wale ne amma in manzo Allah ya faɗa kuma ba mu abin da ya faɗa wanda yau inda gwamna zai magana mutane sun dinga nana ta magana sa kenan ruwa hmm. ke kaza ba wai maganar Allah ma yake magana ba ba maganar manzo Allah ba so saboda haka manzo Allah ya yi hani akan wannan duk wani mai kaunar manzon Allah wanda yake son manzon Allah mai bin manzon Allah to in man yana hudu ba shiru yake wanda kuma ya ci gaba da magana ni ina jin tsoro Allah zai shafe zuciyar sai hana ta imani ya saka mata ke kasa ko an ajiye masa gawa ba zai wa'azantu ba ko an karanta masa alkur'ani ba zai wa'azantu ba ko an yi masa wa'azin da zai wa'azantu ba zai wa'azantu ba saboda zuciyar ta ke kashe domin iya irin sabawa manzon Allah da yi da iya irin ta'addancin da yake akan dokokin Allah da ƙetare dokokin Allah shi yake ba shi damar iya ke kasar da zai samu a zuciyarsa so mutane su girmama annabi tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ku girmama annabi in ya faɗa ku tsaya idan ya ce ku yi magana ku in ya ce kar ku yi magana kuma hudu nan duka nawa cikin sha ne ba za ka iya haƙuri ba wai har ana chatting ana wasaf liman yana hudu ba kuma ana magana wasu ma ka ji har hargitsi da hayaniya wallahi malam ni dai kam a wasu ya fahimta ta ina ganin ba a ba mu addini mai daraja wallahi ba a ba mu Allah dokokinsa daraja wallahi ba a ba mu da ana ba mu Allah daraja ba wanda duk masu surutun nan sun san an hana wallahi sun sani ba wani wanda bai sani ba kowa ilimin ya isa masa amma saboda an rena Allah an rena bangaren ubangiji an rena bangaren annabi ina ce dai addini ne wani ma cewa ina ce sun fada so dole ne sai mu wani ma abin da zai faɗa ai ba dole ne sai an yi ba to shi kenan sai a faɗa masu faɗan dai sun faɗa kuma sun fita wanda suka ki kuma kowa zai gani domin ni matsalar abin inda nake jin daɗin ta shi ne za a mutu ba wani wanda zai sha a gaban ubangiji ko ka yi ma Allah taurin kai wallahi sai ka mutu da gayanka da rashin ka, da digirinka da ilimin da kake ji da girman kai da duk abin da ka tattara ma kanka kana jin ba a isa a tankwara ka ba ba wanda yake gaya maka mutuwa za ta kashe ka yawa za ta kashe ka kuma wallahi sai Allah ya nuna maka kuma ya malu su da zarratin khairan yara Allah ya ne faɗa yara kuma wallahi sai ka gani ba yadda za a yi ka idanu ba za a gani ba ba yadda za a yi waje a kai yanzu na rabu da su kawai wallahi ba zai yi ba duk abin da kake wannan hayaniyar kafin ka mutu ne idan ka mutu ƙarya ta ƙare ka shiga kenan rumfin yadda aka da kai to kiran mu shine a gyara mutane su gyara ba fatan mu ne ka mutu ka samu cikas a lahira ba mu ba wannan ne burin mu ba abinda muke da burin shine ka mutu ka samu sauki a lahira wannan shine yasa ake gaya maka amma wasu sun raina fadin sun rena ba sa karɓa ba sa yarda sai sun yi abin da suka ga dama so ko in agaji da yake cewa a shiga sahu in dai ban yana hudu ba to ya kamata ya zauna duk ɗan agaji ya kamata su san haka domin lokacin da liman yake hudu ba mala'iku ma saurarawa suke don haka kowane ɗan agaji na a daidaita sahu ba za ka zo ana liman yana hudu ba kana cewa kai shiga nan a'a kai ma yi shi ko kowa ya tsaya mala'iku ma sun tsaya sun daina rubutu du'atul murshid haka ya faɗa a cikin littafin saboda haka dole a yi wannan biyayyar a gyara a gyara jama'a wannan shine abin da ya kamata Allah shi kyau godiya a ta tambaya da wata bayar Allah take tambaya mace tana da dama ga mijin da ya ce ya maidaita bayan ya sake ta ta ce ba za ta koma ba ba ta da wannan damar ba ta da damar ba ta da dama in dai sakin na kome ne babanta ma bai da dama uwarta ma ba ta da dama ita kanta ba ta da dama wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha mijinta shi ne ya fi cancantar ya mayar da ita in ya ya mayar da ita kuma ta koma. Kenan ba In dai ba saki uku ba ne. Mm. In dai saki ne na kome ya ce. Abinda Allah ya ja hankalin mijin shi ne cewa idan fa yana son ya mai da ita to ya mai da ita tun da wuri kada ya bari sai ta yi kusan gama idda don ya wahalar da ita hmm. wannan kuma Allah ya hana shi shi ba hmm. wala tattafi zu ayatin lahi huzwa kada ku riki ayoyina da isgili ta ce to bari sai ta yi kusan gamawa sannan sai ce na dawo da ita wannan cutaswan saura kwana biyu wannan cutaswan zai shafe ka hmm. ba a son ka yi shi in kana da niyyar kome ka sa ta koma ka komar da ita da wuri yawa shi yasa a masaba irin ta Aisha tana kallon idan kana da niyyar kome ta jini ɗaya baka mayar ba ta jini na biyu ba baka mayar ba sai yau jininta na uku ya zo sai ka ce Aisha ta ce ta gama idda ba za ta koma ba saboda ta riga ta zama tana da prison yanzu a lokacin domin ta yi ɗaya jini da hmm. ba ta yi na biyu yau kuma jininta na uku ya kuma shi Allah ya ce salasa ta kuru'i hmm. ba sai ta kare shi ba in dai ta fara shi to shikenan maganar ka ya kare kai ma ka shiga cikin layin masu nema saboda haka kada ka wulakanta mace kada kuma in an ce an mai da ita ta ce ba za ta koma ba a ba haka lamarin yake ba hmm. lamarin shi ne kai ka mayar da ita akan ka'ida ba tare cutarwa ba kada ka cutar da ita ita kuma in an ce an mai da ita to babanta ma bai isa ya hana ba don akwai iyayen da in an mayar suke cewa ba za a koma ba mm. su ma ba su da wannan hurumi mm. haka uwarta bata isa ta hana ba ba ta da wannan hurumi haka ita kanta bata isa ta hana ba ba ta da wannan hurumi in dai mijin ya ce ya mayar wannan shi ne Allah ka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ina wuni lafiya wa ke magana daga ina Fatima daga Turanci. To Fatima yana tambaye ki. Malam fatan alkhairi. To mun gode. Tambaya na anan ita ce malam mutum ne mata ce ta sai za ta yi aure. Sai mhm. aka yi babu A gane sai aka yi mene? Kin ce mata ce za ta yi aure? Eh. Sai aka yi me? Sai eh, ba irin eh, babu Babu mene? Babu. Babu ba. bincike na'am na'am na'am. To da aka yi auren shi daga baya sai irin hali iyayen mutum da irin suka je su yafi yana haka. Mm-hmm. To da ya bayyana sai take tunani kamar wani sa'in shi mutum yana ɗan damfarin gidansa yana ɗan kawo. Wani sa'in sai ta ji mutu a cikin ɗan so ba to wani sa'ilin kuma ita uwar mijin ma ga tana kamar da jiki su ma dai duka dai tana kamar al'amuran su kamar ba gaskiya ko su wani sa'ilin su suna ɗauka su ba su in gaskiya a ah, ta ci haram ne ko amma kuma su haɗu ta. kuma abin ya riga da akwai ƴaƴa tsakanin su balle a raba auren. Mm-hmm. tambaya na a nan ke na fahimci kamar dai ba gaskiya tsakanin akwai Eh, eh wannan kin ba mu labari a me tambayan kuma ai ina gaba tambaya nan labari ki ka bayar To. Shi ne tambaya na. Na'am. To ni ban fahimci kan magana ba su amma duk wanda kai tun da yake kaji me kake dubi kuma me kake son sai yayi ba ta zo zama ma ai hello da ban fahimci tambayar ba gaskiya ba na iya amsa kuma sai na fahimta to ta ce dai idan aka fahimci hakan din matsayin auren menene hakan din da in an fahimce shi dan ban ji magana ba ne ta ce an yi aure ba a yi bincike ba to wannan laifin iyaye iyaye ne da kuma ita kanta eh, da ta yadda ake kenan ko ai yin kaure, ai manzo Allah ya faɗa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu hmm. idan wadda ya zo muku yana son aure to sannan kuka yadda da ɗabi'unsa da addininsa ta yadda ku gane ɗabi'unsa ba sai kun yi bincike ba ta yadda ku gane mai addini ba sai kun yi bincike ba hmm. to duk ba a yi wannan ba annabi ya ce in kun gama binciken kuka samu yana da addini yana da ɗabi'a fa zauri ku sai ku aure masa hmm. idan ba kun haka ba barna za ta iya faruwa to wataƙila ba su yi hakan ɗin yanzu barna ta faru shi ne ma abin da yake faruwa to me kenan to me mafita a ah, an an riga an yi hmm. yake ita ma ta faɗa ta ce ya riga ni kuma akwai ƴaƴa ma a tsakanin balle a raba wannan matsalar ta waliyai ne ba mu ne za mu yanke hukunci na'am waliyai ya kamata su zauna su kalla hmm. za su iya saka ƙa'idoji kai ka gyara kaza kai ma ka gyara kaza kai ma ki gyara kaza abu kaza ka daina shi kai ma ki daina kaza wannan za su iya gyara ai an ce ana ɗauko gini a jeji kuma a koya masa tarbiya hmm. a sakar a yi masa training har ya daina hmm. saboda haka tun da an yi babu bincike to yanzu ba raba auren ya kamata a yi ba abin da ya kamata waliye su shiga ciki a gyara waliye su shiga ciki munanan abubuwan da duk ake su kawar da su su yi kokari su kafa abubuwa masu kyau wanda za a rayu a gaba domin ai ba cewa aka cikin auren ai babu wani rukuni da aka bari balle a ce auren bai yi ba mm. a auren yana nan akan yadda ake da mm. sadaki da shaidu da komai mm. illa iyaka wasu illoli aka samu to illolin waliyai ne za su shiga kuma akan wannan gabar nake son mu gaya ma waliyai suna da aiki ba wai cewa kawai kasan malam wani waliyin ya je ya karbi aurar ko kuma ya aurar don rigimar da ta taso zai ce shi ba ruwansa ai walittakar ka ba ta cika walittaka ba wakilin ga kuma bai cika wakili ba hmm. amana ce aka ba ku kuma Allah kai ya nada ya nada ta ita ma fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in an samu sabani to a samu mai hukunci daga bangaren mata kaga shine waliyinta mai hukunci daga bangaren miji shine wakilinsa in yurida islahan in dai ana son gyara da mijin da matar ko wakilin da waliyin duk suna son gyara Allah ya ce zan samu wafaka a ciki ya samu dacewa saboda haka da waliyai da wakilai sai mutum ya zai ce maka ni fa na gaji da al'amarin su? saboda haka duk abin da za su shige shi, a ah, to baka cika baka zama wakili ba kenan kuma in haka ne ma me yasa za ka karbi walittakar tun farko hmm. ai ba a gajiya da gyara ba a gajiya kullum mai gyara baya gajiya hmm. ai inda ana gajiya da malamai yanzu sun gaji tun da ba suke wa'azi kuma amma har yanzu ba a daina ba <laughs> ba su yi bushi suka daina wa'azi ba daina wa'azin ba saboda haka gyara ba a gajiya a ka dole ne kullum idan al'amari ya zo duk zaman da aka yi karka ɗauka zaman banza kake kai wakili hmm. ko wahi wallahi lada Allah yake ba ku saboda kuna son ku yi gyara ne saboda haka kada ka ce ma Allah ka gaji da ladansa ba na son ladan ka yanzu Allah na gaji ba za ka yi wannan ba ba haka a tsaya a yi abin da ya kamata a yi abin da ya dace wannan shine abin da wakilai ya kamata su yi da waliyi da wakili sai a zauna a samar da hanyar gyara to Allah saka da alkhairi ya kama Allah da wannan bayani kuma a wannan gaba za mu dakata cikin shirin baki ɗayansa saboda lokacin ya riga ya halinsa. duka madadin kowa da kowa abubakar ya haya sunana nake fatan zamu tara da ku sabon shirin na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah